Yawwa barista Modibo Bakari kana jina? Ina ji ka. To barista a tanadin dokar Najeriya ko a dokar zaɓe. Na. Wani tanadi ta yi wa 'yan siyasa masu sauyin sheka. To doka ta Najeriya kamar majalisa ko gwamna akwai cikin abubuwan sharuɗan da ake bukata mutum ya zama ya shiga zaɓe wato sai ya zama na jam'iyya ta ta kaddamar da shi daga cikin sharuɗan kenan. to ita jam'iyya tana kaddamar da mutum in dai kamar ɗan majalisa na tarayya ne to dole ne daga cikin sharuɗan sai ya zama memba na jam'iyya kuma hukumar zaɓe a sashi na talatin ɗaya na dokar zaɓe ta ƙasa wato electoral act na 2010 ko 2011 ba a karɓa sai jam'iyya ce ta kawo mutum ta tsayar da mutum kenan takara to bisa ga wannan tsari ne shine sa eh, shi yasa idan mutum ya canza shiga daga jam'iyya zuwa jam'iyya bayan an gama zaɓe to yana daga cikin kamar in majalisa ɗan majalisa ne wato yana daga cikin sharuɗa ko kuma musabbabin barin kujerarsa daga cikin abubuwa guda goma da aka zayyana in ɗayansu ya faru mutum yana iya barin kujerarsa to har ba barin jam'iyya ma sai dai in abubuwa guda uku ne ɗaya daga cikinsu ya faru to in ya bar jam'iyya zuwa wata jam'iyya ba zai bar kujerarsa ba waɗannan abubuwa guda uku shine ɗaya idan jam'iyyarsa ta dare gida biyu ko kashi-kashi wato ta yi faction to a wannan ba zai rasa kujerarsa don ya canza ce ga zuwa wata jam'iyya ba ko kuma idan aka soke jam'iyyar da kamar hukumar zaɓe wani dalili ya faru ta soke jam'iyyar gabaki ɗaya to wannan ma ba zai iya rasa kujerarsa ba ko kuma jam'iyyarsa ta haɗe da wasu jam'iyyu ta yi ta zama ta jam'iyya shi ko bai gamsu da haɗe wanda aka yi ba ina iya koma wata jam'iyya da hankalinsa ya kwanta to amma in banda wannan idan har ya bar jam'iyya babu waɗannan abubuwa to tabbas kujerarsa a sashi na sittin da takwas na tsarin mulkin Najeriya ya bar kujerarsa kenan. To bari samu dubu bakari kamar yanzu gwamnan jihar Benue samuel otom da yana apc ne koma pdp haka gwamnan kwara abdul fatah haka gwamnan sokoto aminu waziri tangwal duk sun koma pdp to a majalisa eh. ta ma an samu waɗanda suka koma pdp da waɗanda suka koma apc ah, me an samu akwai me matsayin kujerunsu yanzu tunda watakila ban san eh, to ka san ah, abubuwa da rauni da tsarin mulkin najeriya yake da shi shine bai yi tanadi na bangaren zantarwa wato executive wanda ya shafi gwamnoni ko shugaban kasa bai yi wannan tanadin ba tanadinsa gaba kida akan majalisu ya majalisu ne a tsarin mulkin Najeriya ya yi magana akan ga abin da zai faru amma ga gwamna ko shugaban kasa ko mataimakinsa ko mataimakansu wannan babu wani abu da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ko da a shari'ar da aka yi na Ameci an Omeha wanda aka taba yi aka ce kotun koli na ƙasa sun ce a eh, wato ƙuri'u da aka jefa na jam'iyya ne ba na mutumin ba to kaga kamata da tsarin mulkin Najeriya ya fayyace wani abu idan har an bar jam'iyya mai zai faru to amma duk da haka tun da babu shi a tsarin mulkin Najeriya kuma doka ba za ta yadda ka ɗauki wani abu wanda ciki baya tsarin mulkin Najeriya ko kuma wanda ya shafi wani ofis daban ka je ka yi amfani da shi a wani ofis ba da haka babu wani abu da zai shafi kujerunsu tunda tsarin mulkin najeriya bai faɗi ga illar da abun yake iya faruwa samu mutumin da ya haka din ba wato wannan dai abun ya shafi yan majalisar dokokin tarayya ne kadai da kuma majalisar jiha to eh, ba ni samu duba bakari in an duba kamar jam'iyyar apc akwai waɗanda suka ce sun ma kirkiro eh, da bangare a jam'iyyar wato reforms apc kenan wannan ya wadatar da dalilin da zai sa 'yan majalisar nan su ma su yi dogaro da wannan su iya barin jam'iyyar su ta apc su koma da wato abun da idan aka ce faction ko kuma duk sharuɗan da muka faɗa faction su suna dogaro ne akan an samu rarrabuwa jam'iyya kenan zuwa faction din kenan da ake magana to amma eh, idan ka duba sunar jam'iyyar da suka suka kirkiro ba apc ba ne sun ce rap APC. To kuma in ka duba sashi na ɗari biyu da ishirin da biyu na tsarin mulkin Najeriya, suna tana da tasiri, kuma suna harufan da aka haɗa aka yi suna, da kuma logo na jam'iyya suna da tasiri kuma da gaske don bambanta jam'iyya zuwa wata jam'iyya. Da haka idan ka samu harafi ɗaya ya shiga cikin harufan jam'iyya, to ya zama ba ita ba ce kuma wata jam'iyya ce daban. Ko tsakaninsu da hukumar zaɓe ta yi musu rajista a wannan sunan, ko kada ta yi musu rajista amma sun tashi a waccan su a waccan jam'iyya da da suke ikirari suke cikinta kamar APC don haka a interpretation act wata doka ta fassara eh, abu eh, wato sassa na dokoki idan harufa sun bambanta wato suna ya bambanta idan suna ya bambanta ko na mutum ne ko na wata hukuma ko na jam'iyya to abin da ya shafi sunan ba zai shafi sabuwar suna ba don an taɓa yin haka a majalisar tarayya wato evans everem aka samu harafi ɗaya ya ƙara a wani sunansa a wani ɓangare na takardu an ka sa evans wani kuma evan to a dalilin wannan da kuma aka yi tabbata shari'a na gwamna da ya gabata gwamnan delta james ibori sai aka samu a ɗaya ɓangaren sunansa da aka yi masa shari'a aka ɗaure shi a nan wata wata wata wata apa area a Abuja sai aka sa James Ebori shi kuma ya ji ya shika takardun zabe ya tsaya a James Enanufe Ebori to kaga wannan samo wata suna aka ƙara a ciki sai zamana ba sunan shi bane ko da shi din ne amma suna ba tashi bace to in aka samu bambancin suna to mun taɓa yin irin wannan shari'a ma a Adamawa akwai wani gida gidado sajo sa'annan kuma aka samu su wata suna kuma gidado sajo gela to duka ne takardunsa ne to sai e, hukumar zaɓe kotun ɗaukar tsararraki na zaɓe sai suka iya bambancin suna yana tasiri kwarai da gaske kuma yana iya rusa ko kuma kafa wani abu banda inda ba wannan ɗin ba za a same shi ba eh, da babu faction eh ba samu dubu bakari amma waɗanda kuma daga apc suka koma pdp ba sun da wayanda daga pdp suka koma apc eh, kamar eh, su din ma abin da ya shafi waɗancan a bisa ga doka ya shafe su wannan sashi na sittin da takwas na tsarin mulkin najeriya ya shafe su da haka in ba za su iya zuwa kotu su tabbatar da akwai faction to a bisa ga zahiri wanda muka gani yau da gobe ba mu san wani faction a pdp ba ba mu san kuma wani faction a apc ba to da haka waɗannan duka da suka bari sun rabu da kujeru su a dokance